الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد زام تعشي وعن أبي حفص عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لي لي تتيش في صحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك فما زالت تلك نعمتي بعد متفق عليه وانا جيت لك ابو حق شيخ عمر بن ابي سلمه سنة عبد الله بن عبد الأكبر ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم wato agwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan matarsa wanda ya girma a gidansa قال kuntu غلاما في حجر رسول sallallahu Alaihi الله عليه na kasance yaro a ƙarƙashin renon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana yadi tatishu fi sahaba yace hannuna ya kasance yana yawo akan kwanon cin wato in na ce a nan isin can ina ta zagaye kwanan ko ina ina shauka ina ɗiban abinci fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzala ta sama sai ce mini ya mu, sammi Allah ta'ala ya kai yaro ka ambaci Allah ta'ala idan za ka ci abinci ka ce bismillah wa kul bi yaminika kuma ka ci da hannun dama ka ci da hannun hagu to da hannun hagu ana sa shi a wurin ba, to da ka hannun dama kuma a wuri mai tsafta wa kullum ma ya ni ka kaci daga gabanka shi ne kaci daga abin da ke bi maka shi ne kaci gabanka kenan ya ce fama za da tilka tuhumati wannan bai gushe ba shi ne tiffancin abinci na ba'adu bayan nan in ji umar bin abi salama muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito hadisi kana wata tishu ta taduru fi nawahis sahba wato hannun yana yawo a bangarori na kwanon cin abinci shine ma'anan tishu? Umar bin Abi Salama agola ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ta Ummu Salama mun sani lokacin da manzon Allah sama zai aure ta suna da ya'ya guda hudu akwai umar akwai muhammad akwai zainab akwai Wai nan su ne yaran da ta haifa da abu salama kuma daga cikin uzururukan da ta kawo na cewa tana tsoron tauri manzala ta sama akwai waɗannan yaran ya za ta yi da su manzala ta sama ya ce mata zai rike su kamar yadda yake rike 'ya'yansa, to da aka ce suka zama a karkashin renonsa to shine ne mazarsa yake koya masa ladduba na cin abinci idan yaron ka na cin abinci sai ka kula ya yake ci da hannun hagu yake ci ko da hannun dama yana bismillah hannayensa suna yawo cin abinci yana bata shi ko ina ko gaban sa ci manzala ta suma ya kula da cin abincinsa sai ga hannunsa yana yawo akan abinci ya bata nan ya bata sosai sai manzala sai ce masa bismillah kai bismillah sai aka fara da koya masa bismillah don shine a farko kafin a fara cin abinci wato ce bismillah in zai ci haka ake so ka ce bismillah in ba ka ba za ka ci abinci tare da shaitan sai kai ta ci kai ta ci ba za ka koshi ba saboda sai shaitan yana ce ka ci sai aka ce bismillah man ka ce bismillah ka sa albarka a abinci. bayan ka kori shaitan to wannan ladabi ne daga cikin laduman cin abinci wanda manzo sun ya koya wa Umar wanda kuma ya zo a hadisai tsawatarwa ko kuma umarni da cewa ayi bismillah in za a ci abinci daga ciki akwai hadisin Abu Dawud wanda manzo sun yake cewa idza akala ahdukum falyakul bismillah wa in nasiya fi awwalihi falyakul bismillah fi awwalihi wa akhirih idan ɗayan ku zai ci abinci sai ce bismillah kafin ya fara ci za ga shaidan da gudu ya noki alkannan sai ya noki zai ya dauka zai samu abinci ya ci tare da kai tana ta bismillah sai ya gudu ya koya yace idan mutum ya manta bai ce bismillah a farkon cin abincin ba bai ce bismillah fi awwalihi wa a wata riwayan awwalahu wa akhirahu duk ma nan ne sai ka bismillahi farkon abinci da ƙarshen abinci shikenan kenan ko ka manta a loman farko baka ce bismillahi ba za ka yi a ta biyu za ka yi a ta uku kafin ka ƙari cin abinci sai ka ce bismillahi awwalahu wa akhirahu ko fi awwalihi wa akhirihi kaga ka ambaci Allah kenan kenan idan baka ambata a farko ba daga baya in ka tina kana iya yin bismillahi wannan shine ake cewa wani ya tambaye shi Usman bin Kodiyo yace don na manta a loman farko ban ce ce bismillah ba ya zan yace kai a loma ta biyu yace don a loma ta biyu na manta ban ce bismillah ba ya zan yace kai a loma ta uku yace don a loma ta uku na manta ban ce bismillah ba ya zan yi yace to har loma nawa zaka yi kaga ya kamata loma uku kenan ta ka kaga mutane da ba sa cin abinci sosai kenan ko yanzu mu je ce loma uku uku na ina ga ka gan shi ba ka gane shi ta gida nan gaba sai rame saboda me ya sa ransa abincin ya sa ransa abincin ko maza kuma ya ce ya kafi nu adama luqaimatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata da thulutun li da'amihi wa thulutun li sharabihi wa thulutun li nafsihi ya yi dan adam ya dan yi yan lomomi ya ka ce lokacin aka yi tasirin su yan lomomi ka kamar loma uku kenan ko kuma kamancin sa ya ishe shi wanda zai dan tsaye da tsotsonsa kada ka faɗi in kana tafiya ko in ka tsaya don yunwa tana kada mutum to ka ci yan lomomi wanda za su hana ka faduwa amma in ya zama dole sai ka kara cikin ka jin ba irin na wancan mani to sai ce to ka kasa cikin kashi uku kashi ɗaya abinci kashi ɗaya ruwa kashi ɗaya kuma numfashi ma'ana dai kar ka take cikin ka in take ciki kuma an hana shi ma musamman ma ka ci saman koshi sai ce to ka kasa kashi uku ga idan ka ci dan daidai sai ka ci ka sa da ruwa ko sannan ka bar kuma inda zaka zaka dan ga numfasawa amma ka take cikin ka yanda ko ruwa ba za ka iya sha ba ko kuma ba numfashi ma da gare da gare ke fita to wannan kuma ka wuce gona da iri ba ka yi ladabi irin na cin abinci ba kuma galibi abin da yake kawo cututtuka shi ne yawan cin abinci yawan cin abinci fa'arun ثم عار ثم عار شقاء المرء من أجل السعادة yace aibi ne aibi ne aibi ne wahalar dan adam daga abinci da in kaga yana wahalar rayuwa kullum bai da lafiya matsaloli daban-daban to galibi daga abinci ne idan da mutum zai tsaye cin abincin sai ta kaita sauraki da wasu cututtukan ma ba za su samu daman daman shigowa ba. Salatun hunda muhlikatul anami wa da'iyatu sahihi ila al-sibami دوام مدامة wa ودين wadayin wa idqalu ta'ami ala ta'am ruwa guda uku suna halakar da mutum wasu kan sa lafiyayyen mutum ya zama mara lafiya shine yawan shan giya shayi yana shan giya da yawan saduwa da mace da kuma yawan cin abinci mutum bai takaita a kansa abubuwan ba shi giya kan dai dole ka bari gaba daya amma na maka bayanin abin da zai halaka ka ne da kuma sauran sai ka takaita daidai gurgudu sai a ce in ba ka yi bismillah a farko ba to kai a kai daga baya in ka tina sai ka ce na yi da su bismillah farkon abinci da ƙarshen ka bismillah awwala wa akhirah ko bi awwali wa A wani hadisi na imam muslim manzala kuma ya idza iza, ar-rajulu baytahu wa dhakara Allah 'inda dukhulihi qala shaytanu la mabita lakum wala asha idan mutum ya shiga gidansa ya zo shiga gidansa ya ce bismillahi ya zo cin abinci ya ce bismillahi to sai ji shaidan yana gaya sauran shaidanu to ba ku da wurin kwana fa shaidanu kuma ba ku da abinci ba ku da abinci abinci dare ka shiga gidanka ka yi bismillah ka zo cin abinci ka yi bismillah to ba ba ku da wurin kwana ku sani shaidanu ku tattara ku tafi ogan su yana gaya musu idris kuma ba ku da ba ba ku da abinci to wannan abincin ba rabo kuma ne tuna riga yi bismillah shi dan ba ya rabo abinci sai sai idan ko mutum bai ce bismillah ba a lokacin da ya zo shiga gidansa da lokacin da zai ci abinci sai shekalan shaitanu a zarakumul mabita wa tsawal asha a to yanzu kun samu wurin kwana da wurin cin abinci gumi ne na ba kawai to da haka kenan ki daina kula da kai sai bismillah ya kori ya kori jama'a sa in ba kai ba ko ce to an kun ga wurin kwana ba kuma ga wurin cin abinci to da haka su zo su ci abinci su kwanta ka ci abinci tare da shedano kuma ka kwanta tare da shedano ka kwana da su kaga matsala kan matsala ke to da, haka sai mutum ya kiyaye kada ya bata abincinsa ko kuma wurin sa. na biyu manzala kuma sai ce masa wa kulli yamini ka ci da dama kar ka ci da hagu a hadisin da imam muslim ya rawaito manzala kuma yana cewa la ta'kulu bi shimali wa inna ya ya'kulu bi shimali kar ku ci da hannun hagu shaytan shi yake ci da da hannun hagu shaytan saboda haka sai ba shaytan bane za ka ci da hannun hagu ma ai kasanta ne ko hannun da kake wanke ba haya da shi tsari kuma ka zo kana kashi abu da akwai matsala to da ka ko lura mutum yake da shi a ce hannunsa ɗaya ne to sai dinka cin abinci da cokali saboda tsafta to da ka kaci da hannun dama shi abin nan ka ci da hannun dama domin shi ɗan yana ci da hannun hagu ne kar ka ci da hannun hagu da tikkar cin abincin ka ya zama irin na shi. a Iman, imam ahmad da tirmizi manzon kuma ya ce idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال إذا دين zai ci abinci ya ci da hannun dama ba da hannun dama idan ɗayan zai sha داما sha ya sha da hannun dama domin shaidan yana sha da hannun ba ba wani cin abinci wani ko abinci saboda haka kofin shan ruwan kai za ka rike to da hannun dama da koran karka rike da hannu abu karka ce kuma ai ai saboda ba sawa za ka yi a ciki ba ko ba za ka sa a hannunka a ciki ba to ka rike da hannun da maka shi ba za ka rike da hannun hagu ba saboda ai sai kwanci da shi zai shi da hannun hagu yake ta to kuma karka sha da hannun hagu haka nan karka ci da hannun hagu shi dan ne yake ci da hannun hagu duk abin da za ka ɗauka ka ci ko ka sha da hannun dama ne shi yasa idan kaga yaron ka yana cin abinci da hannun hagu maza maza sai ka cire hannun hagu sai ka sa masa da dama saboda shi ne ladabi na addinin musulunci gabanin na babbar mutum babban mutum makam ai yanzu wato wasu abubuwa na al'ada masu kyau din tun zamani da riga an koya mana yanzu cin abinci da hannun dawa ba buƙatar aya ko hadisi tun kana yaro aka ka taso tun karantarwa ba ta yaɗu ba ma irin yanzu an kawai cin abinci da hannun hagu ba kyau kawai aka aka muka tashi musulunci kuma koyarwa ce ta musulunci zo na ganin aka ci da hannun hagu ko ka sha da hannun hagu sai ka zama sai ka zama abun kallo haka yanzu zaka miƙa mutum abu da hannun hagu kai kanka kika ji ina abun da yi ba da hannun dama zaka miƙa masa kaga da abubuwa na alkhairi da hannun dama ake da hannun dama ake yin so da ka sai ka ci da hannun hagu ka sha da abin da ka ci da hannun dama ka sha da hannun dama in ka ga mutum yana yi sai ka kuɗe shi musamman idan yaron ka ne ko iyalinka in suna yi da hannun hagu sai ka sai ka kuɗe su shi za abu mamaki wannan wanda aka tsaye nan lokacin da ake irkure da shi wannan jabbar kawai sai gashi yana shan ruwa da hannun abu yana ta shan ruwa ya sha ledo da to kaga ba wai bai san cewa shan ruwa da hannun hagu kuskure bane ya san ya malami ne ko ya san da dama ake shi amma tsabar ya ruɗe ne kawai ya shiga wani hali. sai yake ta shan ruwa da hannun hagu bai ma san kile yana shan ruwa da hannun kamar da ya haɗa zuba a cikin AC kowa yana shan AC yana jin daɗi shi kuma yana hada zuba kaga sai abun ya zama abun magana aka dinga hadawa a social media cewa ya sha ruwa da hannu hagu to da kowa ta shan ruwa da hannu hagu ba abu ne mai kyau ba kawai ba sai tsaya ana ja maka aya ko ko hadisi sannan sai ce wa kul ma ya ka ci gaban ka ci gaban wani me yasa zaka ci ka ya fi tsafta idan ka je kana dagula gaban wani ido ne yana kyaman hannun kama kuma ka je kana ta dagula gaban sa kana ta ci a gaban ka shi ma ya ci gaban sa idan an zo an kawo ka kasakin cin abinci plate ko tire na cin abinci ba ka duba to kowa gaban sa shine hurumin sa ina ka ce ka ci gaban wani to ka ka je ka shiga hurumin wani kenan alƙurdubi ya ce ka ci addanci ka ketare abin da ya ce haƙƙin ka tafi ka tafi zuwa hajji sannan kuma haka din yana taba maka mutuncinka sai zubar maka da mutunci ba mu'amala ce ne ba kana ci gaban wani sai taba maka mutuncinka ko da ka wani zai yi kyaman macin abincin za a mutu musamman sai in mai iya ne ba wani abu ne kamar cincin haka za ka ɗan taba iya wanda ka ɗago shi za ka ɗago ka ci ba kamar shinkafa da miya ko tuwo ilanun kamar duk bayan miya ka je kuma ka sa a bayan ka sa a bakin ka kuma ka sa a a gaban wani Ka ga wannan wani zai ja masa sai ta jin haushin ka sai mutuncin ka ya zube amma in ya gaban ka kaci shikenan baka da matsala musamman wani za ga bai iya cin abinci ba zan ya dauko loma sai ya zura hannunsa gaba ɗaya a cikin bakin sa tukun hannun ya ɗebo wani ya wuce kafin ya fito da hannu to kuma zo ya sake mayarwa a gaban wani kaga wancan zai ja ma abu to ko baka mayar a gaban wani ba wannan cin abincin ba daidai ba ne. in ka ɗebo lomar kawai ta shiga bakin ka ya so ka kasu shiga bakin cokalin ma ba sai ka matse shi da bakinka ya yi fesfes ya fito ka wanke shi da yawo ba duk wannan ba cin abinci ne mai kyau ba in ka sa kawai zubawa za ka yi kamar tebur ne kawai kana zubawa kana fitarwa kana zubawa kana fitarwa kaga ya fi tsafta ko da ka a cikin wani ba zai ga kazan tafiyarwa ba da musulunci yana koyar da laduba wani abu ana koya maka don kare mutuncin gari shi ne suka ce in gaba ci a gaban wani yana zubar da mutunci yanzu me yasa ba za ka tsaya a naka ba sannan kuma yana nuna hadama yana nuna hadama da kwaɗayi kai mai hadama ne gaban ka bai ishe ka ba sai ka ci gaban wani da kuma kwaɗayi na gaban wani sun da cewa malamai suka ce wannan idan nau'in abincin kala ɗaya ne amma yin abincin kala kala ne suka ce hannunka zai iya yawo kuma a ce doya ne da taliya da shinkafa da kai kana son dan doya doyan a gaban ka babu doya ba ba ba matsala ka je can gaban wani inda yin akwai doya sai ka dan dauko ka tawo da shi nan sai ka ci tawo da shi gaban ka kuma babu wani wanda zai zarge ka a wannan tunda a gaban ka babu idan nama ne an dan watsa a gaban ka babu ba ne bi ka je ka dauko a gaban wani amma in ko uku ne naman kwaya biyu wancan kwaya ɗaya wancan kwaya ne kai kuma babu a gaban ka <laughs> sai ka kai yano za ka ɗauko gaba wale a Allah ka yakuri wannan zai taɓa mutuncin ba ko yaya ne wanda dan uwanka bai samu ba yi. kuma ana son mutum wa na ala anfusihim walau na bihim khasasa ka fifita wani ya samu ko da kana faɗayin abu to sai ka je can gaba wani ka ɗauko naman ne ke gaban sa kai gaban ka babu nama kaga wannan zai dan taɓa mai zai taɓa mutunci irin wannan sai ka kura amma naman guda biyu ne a gaban sa kai baka da shi ka jawo ɗayan da dan ne ka kana gangaro da shi ka ba hannunka zaka kai can gaba ne wa idan ba na ciki da cokali wani ka dan dago naman da ɗan yatsun ka guda biyu shi nan ka abin nan ka wannan babu laifi yake yana koyar da na tuba suka ce in abinci kala kala ne akwai shi kuma yalwace sai ka canko nan ka canko nan babu matsala wani wake wake fi so wani taliya taliya wani doya doya wani dan nama nama shi nan sai ka dinga canka babu laifi idan bai zai taba maka mutunci ba ma ne ya halatta don su ma ya ce abinci kuma ya dan bibi wani kanan abinci haka wanda babu wanda babu a gabansa to Umar bin Abi Salama sai ya ce fa ma za fa ma zalat tilka du'mati ba ta bushe ba wato wannan siffantin abincin ta zama siffantin abinci na bayan nan wato ban taɓa ruwa da wannan siffan ba na lizimci wannan cin irin wannan siffancin abinci ya zama al'ada na in na zo ina bikinilla kuma da dama nake ci sannan gabana nake ci bana cin gaban wani kaga duk wanda ya rike wa'annan ladduba guda uku wanda hadisin nan ya kawo sai ya iya cin abinci kenan ya iya cin abinci sai bismillah ba sai ka bayyana ba ko a zuciyanka ne ko abin da a firance kai don dole harshen ka ya motsa kai bismillah sai kana son ka kura wani ne sai yi da karfi sannan ka ci zaman ka sannan kuma ka ci abin da ke gaban ka wannan ladduka guda uku kuma ga akwai ƙari shine ka ci daidai karkata ke cikin ka dan daidai dan daidai gurgudo kaga shi ma wannan shi ma wannan ladabi ne sannan ka tafi da 'yan yatsunka guda uku haka shi ma ladabi ya ce abu dan in ka sa yatsu biyar duka to kaga kamar za ka kwaso za ka kwaso da yawa ne kar ka zama mai wanke goma ya soma biyar na ma zai iya abin nan sannan ka yi zama ba zaman tarabbu'i na buɗe ciki ba dan akwai cikin ka haka ne ka dan nade kafan ka haka ta baya inda manzala ta ma yake yi saboda in ka ci kaɗan sai ka je ako shi to in ka dike sai ka je ka wasai amma in ka buɗe cikin gaba ɗaya ka buɗe kawafuwan ka cikin ya lodi in ka zo tashi ma ɗaya da ɗaya za ka tashi to da kai lodi da yawa kuma wannan ba lafiya ba ne sannan hadisi yana koya mana karantar da yara ladduban cin abinci domin su tashi a kai ba wai sai babban mutum ba a yaro tun yana karami ma ake koya masa ake koya masa abu sai tashi da wannan ya tashi da wannan abu sai ka yaran ka na ci abinci ka kula don Allah ya ci abu suna watsar da abinci suna ci suna zubar wa ya kace ah, kar ku zubar matso kai matso nan ke matso nan su ci abinci ba tare da sun zubar ba kuma su dagartu da wayannan ladduba na na cin abinci hadisi na gaba wa an ibn umar radiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والقادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكل راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه أنا حديث البخاري ومسلم لقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حديث ليش شعري منكر أن تأشي أبا يوان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzala ta sama yana faɗa in ka ji sun ce na ji da kunyan su kenan ko amma idan ya ce an rasulillahi ko an nasu sama kala to zai iya wa kuma ba da kunyan su ya ji ba ya ji ne a wajen wani tsadi kuma hadisi ne ingantacce ya ce maza sama yana cewa kullukum ra'in kowanne ku mai kiwo ne wato mai shugabanci ne duk abin da ya ba shi kula da shi wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati kowa kuma ana tambayansa dangane da abun da aka ba shi kula da shi kowa amanan da aka tsora masa Allah zai tambaye shi dangane da wannan amana sai ce al'imamu ra'ayi shugaba an ba shi kula da talakawansa wa mas'ulun an yi kuma za a tambaye shi ya kula da maslahan addini talakawan da rayuwansu ko bai kula da shi ba والرجل راع في أهله mutum an ba shi ya kula da iyalansa, ‘ya'yansa da matansa, wa mas'ulun an ra'iyyati, kuma za a tambaye shi dangane da iyalin nasa ya kula da addininsu da tarbiyyarsu ko bai kula da shi ba. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Ita ma mace an ba ta kula a gidan mijinta, ta kula da yara, ta kula da tsaftan gidan, da abincin gidan, da gadin dukiyar da ke cikin gidan, wa mas'ulatu an ra'iyatiha kuma za a tambaye ta dangane da abin da aka ta kula da shi ta kula da shi ko ta kula da shi ba wal khadimu ra'in mai hidima da ka dauko yana maka hidima a gidanka ko a kamfaninka ko a shagonka ra'in fi mali sayyidi wato mai kulawa ne da dukiyan shugabansa mai gidansa kenan wa mas'ulun an ra'iyati kuma za a tambaye shi ya kula da abin da aka ba shi kula da shi kin ko bai kula da shi ba wa kullukum ra'in kowannen ku mai kulawa ne da abu an ba shi ɗawainiyan kula da abu kuma tsolin an ra'ayyati kuma za a tambaye shi gane da wannan abun ya kula da shi ko bai kula da shi ba wannan hadisi mun yi shaidin sa ba ma bari mu dan kara maimaitawa wa kullukum ra'in bari mu fara da matsala ta duba wa kullukum ra'in wa kullukum dukkanin ku ce ra'in mai kiwo ne ba a ce ru'atun ba dukkanin ku masu kiwo ne ra'in jam'insa ne ru'atun da me za aka ce kullukun ba a ce ru'atun ba za ka ce ra'in kuma wa kullukun mas'ulun ba a ce mas'uluna ba dukkanin ku mas'ulun abun tambaya ne ba a ce abubuwan tambaya ba ne a kai jam'insa ka ce saboda kullu lafazinta mufradi ne ma'ananta kuma mai faɗi ne jam'i ne in ka ga dama za ka yi kabar inda mufradi ko kai da jami in ka ce kullukum ra'in ko abin nan kullukum ra'in ka ce ra'in ba ka ce ru'atun ba mai kiwo wato ka kula da lafazin mufradi ne shi kadai ne sai ka ce kullukum ra'in in ka ce kullukum ru'atun dukkanin ku masu kiwo ne to ka kula da ma'anan kullu kullun da jam'i ne ma'anansa to sai ka sa jam'i kuma a wajen kabar to amma abin da yake son ku fahimta a wajen fassara ta Hausa dole za ka bambanta da cewa kai kullukum ru'atun wa kullukum mas'uluna ka ce dukkanin ku masu kiwo ne dukkanin ku ababan tambaya ne wajen duk kullu din nan sai ka fassara shi da jami'i amma ka ce kullukum ra'in wajen kullukum sai ka ce kowanne ku kowanne ɗaya daga cikin ku kenan ra'in an mai kiwo ne kowane ɗaya daga cikin ku mai kiwo ne kaga kullukun kowanne kura'in mai kiwo ne amma kace kullukun dukkanin kura'in mai kiwo ne kaga ka faɗi jami'i kuma ka zo ka ba da labari da mufradi to a lokacin harshen larabci duka biyu ya halarta amma malamin lugha suka ce itibaru lafzi aula min itibaril ma'ana a kula da lafazin a ba da kabar na mufradi shi yafi akan a kula da ma'ana kenan ka ce kullukum ra'in shi yafi ko da larabcin ka ne kaga ka ce kullukum ru'ati kullukum tullabun ko kullukum dalibun ka ce kullukum dalibun shi yafi kaga ka ce kullukum tullabun duk da cewa ya halatta ne kullukum mujtahidun ko kullukum mujtahidun ko wanda ka faɗa yayi amma ka ce kullukum mujtahidun yayi saboda itibarul lafzi aula bi itibaril ma'ana to wannan hadisin yana nuna mana cewa wato kowa akwai amanan da Allah ta'ala ya tsora masa kuma zai tambaye shi dangane da wannan amana sai ma'ana za a tambaye ka ma'ana in ka cika wannan alkawarin ka sauke wannan amanan don an maka tambaya za ka ba da amsa ka sauke wannan ma'anan kuma za ka kai labari za a ba ka lada na wannan aikata wajibin da aka tsora maka amma idan kuma aka tambaye ka sai baka iya ba da ansa ba don baka yi sake karya ba gaban jikinka za su yi magana sai zama na sai baka sauke wannan wajibin da aka tsora maka baka rike amanan ba to ba za ka kai labari ba wannan ranar shine ma'anan Allah zai tambaye ka ai zai tambaye ka nan ba kyale ka zai yi ba yawa akwai hukunci da zai biyo ba jarrabawa ce in ka ci abun zai kyau in baka ci ba kuma abun zai yi zai yi kyau ba to sai manzo sama sai mana misali da wato ainihin da wasu mutane ko kuma da da kowa ma zai iya shiga sai ce al'imamu ra'ayi shugaba shi ma an baki kulawa da talakawansa idan Allah ya ka shugabanci ba wai ya baka ne kawai ka nuna iko a kan talaka ba ka kula da maslahan talakawan maslahan addininsu da maslahan addinin addininsu ya tafi daidai sannan kuma samu walwala a rayuwa to wajibin ka ne kai wannan in ba ka ba kuma baka rike amanan da aka baka ba ka sauke amanan da Allah ya tura maka ba shi yasa manzon sama yace ya aba zarri innaha amanatun wa innaha khilyun wa nadamatun yawm al-qiyamati illa man akhadhaha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi ce amana ne amma nadama ne da kaskanci ranar alkiyama sai dai wanda ya karba da cancanta kuma ya sauke amanan da Allah ya tura maka to duk da amana ce shugabancin to har kai daga karba sai in zaka iya shine ma aka zaha bi haƙƙi haƙƙin kuma idan ka karba zaka iya wajibi ka sauke amana sai abin da ake son kai idan ba haka ba to ubangiji ta ala rana alkiyama manzo kuma ya ce ma min ra'i yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun bihim illa kana min aqabin nar babu wani wanda za a bashi shugabanci ya zama ya mutu ran da ya mutu yana ne wa'in da yake shugabanta ba sai ya zama dan wuta ka duk shugaban da ya ha'inci talakawansa to wutar jahannama zai tafi sannan wani hadisin kuma da yake ce duk wani wanda aka ba shugabanci yana ba sai shugaban kasa ba ba sai gwamna ba ba sai minista ba wanda yake shugabanta wani ministry ba sai kwamishina mai shugabanta wani ministry ba ba sai ciyaman da yake shugabantar local government ba duk wani shugabanci ko shugabanci aka baka na kungiya ko shugabanci na makaranta ko shugabanci na 'yan kasuwa ko shugabanci na kungiyar 'yan kwadago ko kungiya na wasu ma'aikata kai ko shugabanci na masallaci ko shugabanci na kwamitin masallaci ko kwamitin unguwa don kai musu algush ka ha'in su to za ka shiga wuta ranar alkiyama mace Allah ya tambaye ka fa kullukum mas'ulun an ra'iyati sai ya tambaye ka ka kula da wannan shugabancin naka ka kula da abin da aka tsora maka in ko baka kula da shi ka ba da amanar ka ki amanar ko baka ki amanar ba Idan ana wannan bayani kar wuce har haraji ka hararo wasu manje manje shugabanni kai ma shugaba ne ta kai misali da mutum da iyalansa kana shugabantan gidanka ai kuma da akwai wanda kana shugabantan yaran gidanka wanda suke maka hidima dole mutum ya kula da wannan in ba haka ba kuma to zai ya kama hanyar tafiya wutar jahannama Allah ya tsare to amma yanzu ka ga galibi abin da ake kula na aiki shugabanni shine walfaya wato wato ya kula da maslahan ka ta rayuwa ko bai kula da ita ba amma bangaren addini kwata kwata ba a kawo shi wanda kuma wajibi ne talakawa na tsalla ko ba za yi wannan wajibi shugaba isa fina na mara yake tura wa gwamnonin sai yana cewa mafi muhimmanci wanda za ku da shi shine sallan talakawa talakawa na sallah ko ba na sallah don sun tsare sallah za su tsare sauran abubuwa amma ba a damuwa da wannan shi sama ma shugaba zai hukunci in ba yi sallah ba za abin nan har lokaci zai wuce sai aka shiga gaba shi zai tsere maka da haji in kuma kai ridda ka bar ka ce sallah ba wajibi bane kwana uku za a baka in baka dawo musulunci ba aka shiga to ka dawo kai sallah ba aka ka to kaga duk shugaba ne yake kula da wannan tsaka? in baka bayar ba duk karfi a kwata duk karfi azumi in baka yi a kulle ka inda ba ruwa babu abinci tun da ke zuwa alfiji har rana ta faɗi ka ya azumin dole ko ba niyya ga wahalar tsarewa kuma ga yunwan da take gudu to kaga haka haka haka ne su dole ya a kan addinin mutane a kan maslahan addinin su duk abin da zai lalata addinin su ke yadda ba wannan wajibi ne na shugaba inda kiyaye wannan ba Allah zai tambaye shi amma da za a ce zai a kan wannan ba za ka ji talaka na kofa ba ko kadan amma yayi takaci wajen abubuwan da ya shafi kayan masrufi abubuwa na yau da kullum ko abin da ya shafi wanda talaka zai mora wannan ne za ka talaka ina fushi kuma maslahan addinin sa ta fi muhimmanci akan maslahan rayuwarsa bayan mun ce a wancan din kar a damu da shi ba shi ma a damu da shi kuma za ka ba da labari akwai shugabanni da za a yi wanda suke masu wawashe dukiyar gwamnati masu zaluntan talakawa Allah zai tambaye su ranar alkiyama masu karya masu kama karya hutsama masu kama karya wa talakawa kaga su ma hadari ne a cikin al'umma to dole ne ya kula da maslahan addinin su da kuma maslahan rayuwar su in ba ka ba ubangiji ta Allah sai ya tambaye shi to sai manzo sai ya ce ar rajul ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kai kanka mutum kenan kaga mutum kan kowa ya shiga ko galibi kawai bai shiga ba duk wani mutum namiji ya shiga ai wannan ka yaro ne kawai bai shiga ba wata baba ne ba duk wani mutum namiji da ya balaga to ya shiga cikin wannan magana yaro kuma zaka ba shugabanci ne dan bai tantance shugabanci ita to za a tambaye shi dangane da iyalan gidansa zuwa iyalan gidansa matarsa da ƴaƴansa ka kula da iyalan gidanka ka kula da matanka suna sallah wa ka bi salati sabir alaiha umarci iyalanka da sallah ka yi hakuri akan sallah ka umarci ka kula da sallansu ka kula da addinin su yana tafiya daidai ka kula da yaranka sallan yaranka da addinin su da tarbiyyar su ko su a makaranta yadda ya kamata ka ba su abinci wanda zai wadace su ka ba su wurin kwana ka kula da tsaftan su ka ka musu abubuwa da suke bukata na lalurar rayuwa ka tsaya akan tarbiyyar su duk Allah sai ya tambaye ka allazina amanu ku anfusakum wa alaikum na ku kula da iyalanku ku tsare iyalanku da ku ku bari shiga wutar jahannam saboda ka sai ka kula da maslahan iyalinka na addini da na rayuwa kafin nan ne za ka iya ba da amsa in ba ka ba za ka iya ba da amsa ba ko kuma ka ba da amsa mara kyau a ƙarshe abun bai zai maka kyau ba ka yake na yi mazura kowa mu ma shugaba ne ko ya zama shugaba sannan sai aka ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace an ba ta kula dangane da wato gidan mijinta wannan riwayan haka ta faɗa amma sun ruwan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladihi sai an ba ta kula da gidan mijinta da ƴaƴan mijinta ko ba a ce ƴaƴan ba ma tunda an ce gidan mijin ai da ƴaƴan sun shiga ita ma akwai abin da take a samun cinta ne wanda ba nan ciki ba ne za ka zo kana wa yara wanka ne kana shafa yara mai kana kana yi wa ƴaƴanka kwalliya ko ka tebo abinci kana ba ƴaƴanka kaga duka wannan aikin mace ce a gida ita za ta kula da tsaftan yara da musu wanki da musu wanka da cinsu da shansu da gyara musu wurin shimfiɗa da kuma kula da tafiyan makarantansu a kan lokaci duka wannan aiki ne na mace amma kai kuma kai zaka kawo duk abin da ake bukata da abincin da shimfiɗi da tana da da wurin kwana da da da na makaranta da shigar da su makaranta da biya musu kuɗin makaranta sai yadda ta tafi wannan duk aikin ta ne mace kuma ita za ta kula an yi abun a aikace ko ba yi ba yaya halin yaran suke a gida sannan bayan nan kuma ta kula maka da gidanka tsaftar gidan wanke-wanken kwanuka girkin abinci ya zama akwai abinci kai ka ci su su ci iyalinka ƴaƴanka su ci da duk wanda yake karkashin gidan wannan duk wannan kuma aikin mace ne idan ba ba sai Allah ta'ala ya tambaye ta kaga wannan yana nuna cewa wajibi ne mace ta hidima a gidan mijinta ba kamar yadda wasu ke cewa wai ai wai ba wai ba dole ne mace ta girki a gidan mijinta ba bayan an bata kula da gidan mijin Sai mace girki ba mai zafi. ai Allah da ya wajabta mata ko da ka kafin ai auren ma an san zaki wa innan mumin? sai dai idan kai Allah ya maka wadata ka dauke mata wannan kuma ganin daman ka ne ba abun nan ba wajibi bane to da haka mace dai an tsora mata kula da sha'anin gida sha'anin gida ga gajiya kuma Allah zai tambaye ta in mata kula da wannan ba in gidan ya lalace sai Allah ya tambaye ta kafi amanin mijin idan ta kula da shi za ta ba da ansa mai kyau abin ya zama mai kyau in ba ta kula da shi ba kuma ansa ba za ta yi kyau ba kuma ita ma ba za ta ga mai kyau ba sannan hakan yana burge miji kuma yana burge miji ya ga mace ta damu da hidiman gidan da kula da gidan da kula da yara za ta ƙara samun matsayi a wajen miji to sai kuma yace wal khadimu ra'in fi li sayyidi fa huwa mas'ulun an ra'iyati li hidima shine yaron gida kenan al khadim ko ya zama bawa ko ba bawa ba duk ne ko kuma ko kuma yar aiki a gida kadimatu da sun shiga za a tambaye ta in ka kawo mai aiki a gida yaron gida ke nan mai kula da gida to amana aka ba shi ma Allah zai tambaye shi ya kula da gadi gadin to gadin gidan da ababen hawanka ko sharan gidan da tsaftace gidan shi ma amana ne Allah zai tambaye shi kana biyan sa kana ba haƙƙin sa shi ma dole ya aikin sa in ba ka ba Allah ta'ala zai tambaye shi ko ka ko wata mata ta zo ta yi aiki a gida wanke wanke da shara da reton yara da sauransu ita ma Allah zai tambaye ta idan ba ta yi ba matukar kan abiyanta haƙƙinta da kuka sharadi ne to kaga wannan ita shi ma haƙƙi ne wanda Allah zai tambaya haka nan ya suna aiki kuma Allah sai ya tambaye su in ba su yi amanan ba ko yaran shagon ka. da ka zo ka tsora a shago ke aiki tare da su ko ba su a shagon idan ba su kula da shi ba dan ma Allah ta'ala zai tambaye su ko in sun ci amana ka suka ha'ince ka ubangiji ta'ala zai tambaye su ranan ranan alkiyama haka nan duk abin da ya shafi wani abu da za ka ɗauko wani a ƙarƙashin ka ka zo ka sa shi ya kula maka da shi ko ya maka aikin idan bai yi ba to ya ci amana Allah ta'ala zai tambaye shi zai tabbe shi ranan alkiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ƙara maimaita ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rayyati kowannen ku an bashi kula da waɗannan abubuwan da wasu abubuwa kuma za a tambaye shi wato ranar alkiyama kuma ya zo a hadisi manzala ta kuma yana cewa fa'idu lil mas'alati jawaba wato ku tanadi ba da amsa ranar alkiyama na wannan tambaya da za ku kuma tabbas za a tambaye ku a wani hadisi inna Allah sa'ilun kullu ra'in amma sar'ahu wa hafiza zalika an bayya'u Allah zai tambayi kowa abin da aka bashi kula da shi ya kula da wannan abun ko bai kula da shi ba ubangiji subhanahu wataala sai ya tambaye shi ranar kiyama to da aka ake wai muke da amanoni dole ka kula da wannan wato ainihin amanan da Allah ta'ala ya dora maka ka kula da amanan ko baka kula da ita ba dole ne ka kula da ita in ba haka ba Allah ta'ala sai ya tambaye ka Kuma ubangiji ta ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umurtan ku ku rike amana wa wa'inda suka ba ku amana su wajibi da Allah ya tura maka kai kokari kaga kaga ka sauke shi ba haka ba ubangiji ta'ala zai tambaye zai tambaye ka wani hadisin muttafaqun alaihi bukhari dan sun rawaito shi yace wa an Amri bin shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهن عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن وأن حديث daga Amr bin Shu'aib an abihi daga babansa an jaddihi daga kakansa radiyallahu anhu anhu Allah ya dade shi kana yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muru auladakum ku umarci ƴaƴanku bi salati da yin sallah wa hum abna'u sab'i sinin suna yin shekara bakwai Wasu yaro tun yana ɗan shekara bakwai ake umurtansa da yin sallah idan kafin shekara bakwai ba zai iya gane umarni ba in ake umarni fa wato dole kenan ba. amma za ka iya faɗe da yaron ka yi sallah tun kafin ya kai shekara bakwai ya ga ana ce to ku tashi ku yi sallah ko ba su yi daidai ba ne don ba su san me suke yi ba amma in sun kai bakwai to umurtan su za ka yi samu su dole su yi amma ba su yi bakar karka buje su kaga yaro yana karami ai ya fi biyayya sai da ya girma don ya fara yin wannan yana yi har zuwa shekara goma za ka ce wasu buhun alaiha ku buge su a kan sallah ɗin in sun batta wa hun abna wa ashirin suna yin shekara yin shekara goma domin lokacin sun kusan balaga kenan in yaro ya kai shekara goma ko bai yi ba to a kyauɗe shi a buge shi saboda ya kusan malaka amma duka wanda ba mai tsanani ba kuma ake yayi dukan fiska ban da mari mari yana gigita mutum an hana kamari mutum Ta mutum ya yi. dan bulala da yau da zai tsajira ɗari saboda gobe ya ji kuma yaran nan idan tun suna ƙanana ana ba su umarni ana ɗan cautan su in su yi ba to lokacin suke tsoron iyayen amma ka nuna ‘ya'yanka so da gada sai ba ka tsawata musu to ba za su ji tsoron ka ba kuma nan gaba in su girma sai su fi karfin ka ba za su yi sallama kaga sun suna yara ake umurtan su da ita sannan yace wa farriqu bainahum fil mabajin wato ku raba tsakanin su a wajen kwana su yara ne wannan shi ma tarbiyya ce haka ban su suna kwana a shimfiɗa ɗaya alhalin sun kai shekara goma ya sun kusan balaga wanda zai iya zama fitina to matsala ta farko umurtan yara da sallah me yasa aka ce a umurci yara da sallah suna yin shekara bakwai zuwa goma in ba su yi shekara goma a buke su saboda su saba da Allah saboda su saba da Allah ya zama gaban su yana kewa da sallah sai kaga yaron ko baka ce ba ma sai ga yaron wala ya maida abun ma abun nishadi shi ma zai yi to in ya girma a haka baka da matsala ba sai ka ce tashi kai sallah ba su saba a kai wannan ita ce hikima sannan wasu ne suka ce kuma don a koya musu sallan sun suna yan ƙanana a lokacin da su girkewa in sun girma tunanin su ya ci tafiya wani wuri sai kai ta fama ma bai gane mai ne ba amma ka koya musu a aikace zaka ga suna yi sai don kai haka kafin su girma ma ka sauke wannan wannan wajibi wasu masu karin magana suka ce al'ilmu fi sigari kan na kashi fil hajar wato ilimi a lokacin da mutum yake yaro kamar kai zane ne a kan dutse idan ka zo ka zana ka tankare ka zana sunan Muhammadu a kan dutse sai wani ya zo ya shafe ya sa hannu sai zai shafe da zai yi wa to ga yaro in ka ba shi ilimi ya rike shi kenan amma suka ce kuma al'ilmu fil kibari kan na kashi faukan mai idan mutum ya girma kuma kace ka ba shi ilimi to ka kai zane ne a saman ruwa kaga kana zanawa yana yana yana shafewa da kansa kana zanawa kana rubutu yana shafewa ya fi saurin mantuwa akan yaro ne yasa da babba yana da tunani da yawa kwakwalwansa akwai matsaloli akwai maganar tafidin gida Ina yau ya waye gari bai da tafidi bai da abinci da za a ci a gidansa ko a wasu bukata na iyalansa wanda bai da kuɗi to kaga wajen tunanin zai je ya shiga cikin sa, in ka cusa masa karatu ma wannan tunanin zai tuye wannan wannan karatu galibi da shi za a ce a koya musu tun suna wato tun suna 'yan yara idan suka iya tun suna 'yan yara to kaga babu wani matsala to wannan gaskiya yana da amfani kwarai da gaske in ya kai ga ka ɗauki yaron ma ka je da shi masallaci in ya kai shekara bakwai zuwa goma wannan daidai ne ka nuna masa hanya wata ran ko ba da kai ba zai amma idan ka lura wasu kasashe musamman kasashen larabawa za ka ga galibi yara ba sa sallah mutum har ya zama mataki ba ya sallah saboda ba a koya masa yana yaro ba a ɗaukan hannunsa ba a riƙe hannunsa a kai shi masallaci sai ka ga samari samari a gidan mutum amma ko ba sa zuwa sallah shirin su kawai suke kuma ba sa yi wa iyayen su biyayya baban ma yi magana sai daga ko ko ba su samu da maganan baban ba baban ma tsoron su yake to kaga wannan akwai matsala sai kaga shi ya tafi masallaci amma yaransa kuma ba sa zuwa masallaci ran juma'a ne zaka ga dan matasa matasa haka a masallacin juma'a kamar wani biki amma kamsu salawat ba za ka cika ganin su ba wannan mu alhamdulillah muna da ci gaba a kan wannan za ka ga matasa da yara suna shiga masallaci saboda tarbiyyar da muka samu tun tuni a baya yanzu kuma ake ƙara jaddada ta ake nuna ake nuna muhimmancin Allah ya sa mu dace kun shiga mota da wani daga daga Madina to dan Saudiya fa daga Madina zuwa zuwa Tabuka shikenan tun tun kafin la'asar tun bayan la'asar muka hau mota muna cikin tafiya kasan tafiya ne ta kai ta awa bakwai da rabi sai muka zo wani gari za mu haɗa cikin dare za mu haɗa sallan magariba da isha shi yana ta shi taban sama duk inda aka kai isha tawa matashi ne shi ke nan sai muka fita za mu je mu yi sallah sai direba ya ce sai ki sai bai fita ba sai direba ya ce ha ba za ka fita kai sallan magariba da isha ba sai dai ina haɗa da sallan lasa wallahi wai ya haɗa da lasa da kuma yana da bishi kuma kaga farko dai kariya yake yi bo sai haɗan ba na biyu kuma ga jahilci shi ya dauka ana iya hada sallar la'asar da da magariba da ita, kaga sai zai masa hujja yake wai ai ya hada da sallar la'asar wai to ba zuwa ba matasa yadda suke hali da sai zo anan mutum ai yana da wuya kan ya ce maka ya hada sallar magariba da da da la'asar magariba da abu ya san ba a hadawa to shi sa wani ci gaba da muke da shi da ilimi ba ka gane ba ko na tafiya sai ka shiga wasu wasu kasashe kuma wannan a Saudiya ne ba ba wai a sauran kasashe sai wasu kasashen kan subhanallah abun ya fi aka ya fi mun sun yi suna yara ne ba a tura su akan wannan tarbiyya ba ba yana nufin duka matasan saudiya haka su ce ba akwai na akwai masu addini kuma sosai wanda su fi kishin addini kuma amma dai ana samun gurɓatattu kuma to balle na sauran kasashen kasashen larabawa kuma wanda muke gani kamar su ne ma masu addini su da su larabawa ne annabi balarabe ne qur'ani balarabe hadisai da larabci ne da tafiyar shari'a da larabci amma duk da haka sai kaga wani sabon musulunta ma ya fi su kokari balanta da baki wanda ya taso a cikin tarbiyya ta addinin musulunci Allah ta'ala ya samu kaji to sai aka ce a buge su in ba su yi ba a ana tarbiyya da duka ko ana tarbiyya da duka amma za ka samu wasu ba sa dukan yayan ba sa dukan yayan ba ta faɗa kai akwai ƙasar da in an sa yaro makaranta babu maganar doka in ka bugi yaro to ta haɗo ka da babansa ke iya kai karanka to ba sai dai kawai ka dan tsawata masa amma ba maganar duka wannan shine sharadin su ba a yadda ka bugi yaro ba a makaranta to duk lokacin da aka ce makaranta kar a bugi yaro to an samu matsala an samu matsala dan shi tsoron duka yake ji ba tsoron tsawa ko wani abun nan ba sai tsawon da ba ka buge shi ne to ana samun wannan to duk wata rana da ka a ah, sharadi ne ba kai malami za ka yi aiki a makarantar ba za ka bugi yara ba to kuma yara za su rena ka kenan zafi ya zuwa su su buge ka ko su ture ka ko ka musu magana su zage ka wai sai dai ka kai ƙara wajen hukumar makaranta a zuwa muku shari'a da yaran ka kaga girma ya faɗi ke to uwa uba kuma akwai iyayen da ba sa dukan yaya akwai kasashen da doka ne ba za ka bugi ka ba ko da maka laifi idan ka buge shi za a kwace ta wannan karka dai da nisa ingila nan yuce a ingila in ka bugi ɗanka za a kwace ta za a kwace shi mutane da yawa sun sha mini waya suna tambaya na wanda hakan na faruwa kai ka je ma kasar ne tukun ba dan kasar bane idan an idan ka bugi yaronka makwata suka ji sai su je su gaya hukuma sai a zo a kwace yaron ba za a baka shi ba sai ya balaga a je a lalata tarbiyyar yaro a lalata tarbiyyarsa kaga da a wurin su yake kan kaga addini su za su koya masa wannan ta faru da wasu 'yan Najeriya wasu ko suna kokawa suna son su bugi yaran babu dama saboda in ka buge shi abin ya fita to za a kwace maka yaron ba za a baka shi ba wani an kwace masa cikin bakin ciki ba zan manta ba lokacin ina karatu a jiya da ya gani yana yana kokami an kwace yaron kuma an hana shi kuma babu yin jiki ku tambayi masu zama a wajen kasashen da su gaya ba ga wannan duka ba karbiya ba a zo a sa da hukuncin da za ka taɓa ɗanka ba ko kai ba ka bugi ɗanka ba za ka buge shi iya abun duka gashi maza su ma'aiki wa zaibuwan alaiha idan bada ko ashe. ku buge su in sun kai shekara goma ba su yi sallah ba haka nan sauran abubuwa yaro ka ji ashar na fita a bakin ka an ka koya masa mummuna abu ne bai baka tauce shi domin gobe kai da zafi in ba haka ba zai tashi da ashar zai tashi da rashin kunya zai tashi da rashin girmama na girmama na gaba mu musulunci bai hana ba amma ban da dukan ta'addanci ba duka bai yau ne za ka karya gaba ba ko ban da duka a fiska daidai dai gurgudu dai inda zaka da da shi yanzu idan ka bari sai ya girma zai fi karfin zai fi karfin ka sai aka ce wa farraqu bainahum fil mabaji in sai girma a riba wurin kwanciyar in sun kai shekara goma kaga sun kusan balaga ke wannan saboda tsoron fitina wannan ba karka ce wai ai sai in wannan dan shekara goma na miji wannan dan shekara goma mace ai ba a ko da maza ne ko da mata ne ka riba haka aka fito sai dai kana cikin lalura ta wurin kwanciya sai in akwai lalura tun ba su balagan ba saboda tsoron fitina ta kuma a ce namiji da mace kam kaga ba ka haɗa zuwa to maza da mata in dai sun kai shekara goma ka riba kuma namiji da namiji ka riba mace mace da mace su riba su wurin kwanciya domin tsoron fitina sai dai in ya zama da lura ne babu yadda aka iya suna kafa kafa da haka wannan ita ce ka'ida da manzalar ta suma ya bayar ta tarbiya saboda tsoron su balaga sha'awa ta rijaye su kuma su yi barna hadisi na gaba wa an abi abi wa ne na abi surayya ko wa an abi surayya sabrata binu بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوهن عليها ابن عشر سنين حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ولفظ أبي داود muru sabiya bi salati idza balaga sab'atin wannan hadisi daga Abu Surayya Sabra bin Ma'bad al-Juhani radiyallahu anhu Allah ya dade shi kale yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wa sallam yace haddimu sabiya as-salata sanar da yaro sallah li sab'i sinin in ya kai shekara bakwai ku da shi yadda za a yi sallah wadribuhun alaiha Ibn ashar sinina ku buge shi ku buge su idan ku bugi yaro idan ya kai shekara goma bai yi sallah ba hadisi ne hasan abu da da rawaito shi da tilmi kuma ce hadisi ne ingantacce wa lafzu abi daud lafazin abu daud murus sabiya bi salati daga saba sab'ati kumirti yara da sallah idan sun kai shekara bakwai su ce ma'anan ne amma can da aka ce allimu sabiya ku koya wa yaron sallah kaga akwai kari akan umarni ko ba wai cewa za ka yi je kai sallah ba baka san ya yake ba ka koya masa shirudin sallah rukunin sallah da sifar yadda ake sallah ka koya masa farki kenan ka koya masa yadda ake alwala ka koya masa kuma sifar yadda yadda ake yin sallah da abin da in yayi sallah sa ta baki kafin ya girma ya gama koya cikin zai je sallah wanda take ingantacciya wanda Allah ta'ala yake karba to amma idan ka ce je kai sallah kawai ke da shirme yake yi Sai san yadda ake sallah ba to kaga kenan ba a samu yadda ake so ba shi ta wannan hadisi ya ce allimu sabiyya salata ku koya wa yaro yadda ake sallah kaga ko inda zaka koya masa yadda ake to zaka umurce shi kin ka koya masa kuma ka umurce shi da yi sallah din domin ya tashi a kanta ya girma a kanta ya zama sallan ba matsala ne wato a tare da shi ba yana marmarin da ma bayan ya girma barin ta kuma zai zama babban abu a cikin zuciyarsa da yadda ba zai dinga barin sallah ba ubangiji ta ya kara mana imani da tsoro Allah وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته